والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى باحك أشيغ من كراتم للتافن القوائد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى محمد بن صالح الأثيمين ألا يجد أنس دراما من أنا أشافي لا 81 inda mala yake cewa salisan abu na uku hilma ma'iyya ita kasancewar allah tare da bayi taqtadil ihaqatu bil khalqi ilman tana ilman tana hukunta gamewar Allah subhanahu wata'ala kewayewar Allah subhanahu wata'ala game da bayansa a ilmance ma'ana ilimin Allah subhanahu wata'ala na kewaye da dukkanin halittarsa shine abin da ake nufi da Allah yana tare da bayansa wa ƙudratan haka ta ɓangaren iko cewar kowane bawa daga cikin bayan Allah Allah na da cikakken iko a kansa wa basaran haka ta ɓangaren gani babu wani bawa da Allah ya samar face Allah yana ganinsa wa sultanan haka na wajen wato jagoranci babu wani bawa face Allah ne yake jagorantarsa wa tadbiran da tafiyar da al'amuran bayi dukkanin halitta Allah subhanahu wata'ala ubangiji ne ke tafiyar da al'amuransu wa ghairi zalika min ma'ani rububiyyati da wasu waɗannan ma'anoni daga cikin ma'anoni da suke nuna ubangijin takar Allah akan bayinsa in kanatil ma'iyya amma wannan idan ana nufin kasancewar Allah tare da bayi gamamman kasancewa lam tukhassa bi shakhsin in ba a keɓe ta da wani mutum ba a wasfin ko ba a keɓe ta da wata sifa ba ka qaulihi ta'ala kamar faɗin Allah maɗaukaki wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah na tare da ku a duk inda kuke wannan ba a keɓe wani bawa ban da wani bawa ba ba a siffata wata siffa da ake nufin mai wannan siffar aka keɓe da wannan ba a Allah ya ce na tare da dukkan bayi a duk inda suke to wannan kasancewa ce da ilimi da ƙudura da ji da gani da tafiyar da al'amura wa ƙauli da faɗin Allah maɗaukaki ma ya kunu min najwa talatatin babu wata ganawa da za ta kasance tsakanin mutum uku illa huwa rabi'uhum face Allah ne cikon na hudunsu wala hamsatin babu wata ganawa da za ta kasance tsakanin mutum biyar illa huwa sadisuhum face Allah shine cikon na shidansu wala adna min zalika hakana babu wata gana za ta kasance ƙasa da mutum uku wala aksar ko sama da mutum biyar da Allah ya bada misali a wannan aya illa huwa ma'ahum aina makanu face Allah na tare da su bayan da suke ganawar a duk inda suke wannan ganawar da kasancewar Allah tare da su a lokacin ganawarsu ina nufin yana sanar da mai suke ganawa a kai ina da cikakken iko a kan su da suke ganawa a kan abin da suke ganawa ɗin yana jin abin da suke ganawa yana ganin abin da suke ganawa a kai kuma shi ke tafiya da al'amuransu na gudanar da ganawa to na cewar Allah na tare da su inda suke fa'in hussar bi shakhsin amma in aka keɓe zamantowar Allah tare da bawa aka faɗo wani an keɓe wannan kasancewar Allah tare da bawan da wani bawa ayyananne tantantacce a wasfin ko kuma aka keɓe zamantowar Allah tare da bayi ta hanyar kawo wata sufa cewar masu wannan sufar Allah yana tare da su iktabat ma'a zalika nasr Wata aiki wata ubi wata sidin ɗin ki